su dai waɗannan 'yan gudun hijira da tashe-tashen hankula ya rabo da gidajensu yanzu haka ma sun shafi makonni a jalin gwafa jihar a wasu sanannun wucin gadi inda suke kokawa game da halin da suke ciki musamman ma ta fuskacin cimaka ga kuma zargin da suke na cewa an mai da su saniyar ware yan gudun hijiran da sun ce in baicin taimako da suka samu daga wasu kungiyoyin sa kai na kasa da kasa ba fa wani tallafi da suka samu daga bangaren gwamnatin jihar Taraba ba gwamnati ina roƙo duk abin da Allah ya yi ba ina go sunana Umar Isa yaya ina kira ga gwamnati mutanen kungiyan duniya sun je sun taimaka mana Allah ya saka musu da alheri gwamnati kuma ina kira mu ma nasu ne saboda haka inda halin taimaka muna nema a taimaka mana su ma na samu shinkafa na samu bokiti na samu gishiri na samu mai na samu zani na samu abin shimfiɗa na yi farin ciki Allah ya saka da alheri ina son gwamnati dai taimaka Allah rufa mana asiri kamar dai waɗannan yan gudun hijira shi ma Mr. Jan Gwani da ke zama mataimakin shugaban 'yan gudun hijira da ke anguwan abuja da su ya koma bayan irin halin da suke ciki a yanzu. a tun da muka zo dai gwamnati dai bata ɗauki wani tallafi akan cewa taimaka 'yan gudun hijira da shi ba illa yan musamman kamar kungiyar kungiya soke suke taimaka ma yan gudun hijira ta annan kuma PCNI hmm. Traditional Committee of North East Initiative su ne suka taimaka suka tallafa ma yan gudun hijira a Taraba ko a jalin gaba daya. Shugabar kungiyar dakile kisan gilla a jihar Taraba Hajiya Aisha Bashir Ado na mako cikin masu taimakawa yan gudun hijira a yanzu ta ko irin kokarin da suke yi kiran da nake shine waɗannan da suka bar wuraren su a taimaka don gaskiyar maganar shine yanzu muna da yan gudun hijira sama da dubu goma sha takwas lissafin da muka yi kenan saboda haka duk waɗannan mutane suna da muhallinsu gidajen gidajensu ya ne a taimaka musu da kayan gini da yadda za su yi su koma za su koma su zauna zaman lafiya kuma ya samu a tabbatar da jami'an tsaro a wuraren nan duk wanda aka ga yana da misali ya kawo tashin hankali a kama shi a tsare shi a hukunta shi su yan non governmental organizations waɗanda suke da eh, items a taimaka musu ki kira kira kenan ga kungiyoyi masu zaman kansu da su ne su haɗa kai da gwamnati da kuma su al'umma a taimaka mutanen nan su samu su koma muhallinsu shine kiran da nake miliyan al'umma. To ko mai hukumomin jihar Taraba ke cewa game da zargin shakulatin bangaro da 'yan gudun hijiran ke yi a yanzu? Mr. na Abu da ke zama shugaban hukumar kai dauki a jihar Taraba wato Sema ya kokare ta wannan zargi da 'yan gudun hijiran ke yi kana ma koyi bayan idan kokarin da suke yi a yanzu. A suna ba mu bar su a baya muna kai masu abinci kuma sana muna kai masu jinya ma duka muna ba su abin shi ma lura da su. Na san akwai sansani na da ke jillari kamar kuna tunanin za a mai da su can koyaya. A yanzu muna bukatar gwamnati ta zo ta ba da izini da kudi wanda za mu mubin nasu su je jin su zona wanda wancan zai fi dacewa a can suna zona can. Domin ba hostel kadai ba ya zama kamar rehabilitation center. mutanen da suka an ji masu daga su da damuwa zuwa kan za a kai su ruwan da zai dace su so da su je wurin a samu soki. kamar yadda alƙaluma ke bayyanawa kawo yanzu fiye da mutum dubu biyu ne ma tashi tashi hankula ya raba da gidaje a arewacin jihar taraban ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya